babanka da babanta su ne suka yadda a yi babata da babaka sun yadda a yi kai da ita kun yadda a yi saboda in ka yi auren soyayyan ma in iyayenka ba sa so sai sun lalata shi wani ya zo yana gumi daidai wajen magariba ya ce malam wallahi tun safa ban ci komai ba ina cikin tashin hankali shi yasa ni tun karo ka tun ɗazu nake buga ka baka ɗauka ban ce wallahi wani abu nake na ga wai nake ɗauka na gaji ne ya ce ta ce ta sai na saki matata ko matan nan muna zaune lafiya ga 'ya'ya ba ta yi mata laifin komai ni dai ba ta yi laifin komai ba kuma na tambayi baban mai taimun ta ce yanzu kai sai ma na gaya ma mai taimun to shi kenan ka fifita ta a kaina to in gaya maka ko na mutu kakka zo kan gawata ba ni ba kai har abada in dai kuna tare da matan nan shi ne rasa inda zai sa kansa na ce to wannan uwa ce kuma ya za'i da ita yace ko matsala yanzu idan ta san na gaya ma kuma za abin zai ƙara zafi ta ce na kawo ƙararta ce to gaba kura baya sayaki da za a yi karama kalla sai na ce ba komai ba ni lambata ina da dabaru na ni ma ai da ya bani lambata sai na kira ta hajiya a ce a ah, lafiya gina lafiya ce alhamdulillahi ah, na ce daurawa ne ta ce ah, daurawa ne wa'azi na ce eh ta ce a ah, gafar ta malam na lafiya ce alhamdulillah hajiya kina ran kalo ya yara ta ce alhamdulillah muna jin wa'azi alhamdulillah ce to masha Allah na ce hajiya ɗanki ne ya zo ya ce min zai saki matarsa in gaya masa yadda ake saki sai abin ya bani mamaki ya ce da Allah in maza maza in gaya masa zai rubuta saki saboda bai taɓa yi ba na ce kai ko ya za ka sake matarka ice baba ta ce ta ce in sake ta ni kuma wallahi ba zan saba baba ta ba sai na sake ta domin in bi baba ta ce ka amma kin samu da mai albarka mai biyayya to ni kuma na a a'a ni yanzu da nake cewa ka ai saki kuma ni zan yi fatawa ai saki kira min hajiya shine ya karbi lambaki na ce aka yi hajiya wallahi yarinyar ce na ce eh duk ta gabgaba bayan ce to hajiya yanzu dai ni na shiga don girman Allah yadda kika ce kira jin wa'azin nan to da Allah ni ai mun alfarma da Allah a yafe mata ta yi ajiyar zuciya ta ce to ya ci albarkacinka <laughs> na ce to kai alhamdulillah na ce mushkil tuka hullat ta yi ka tafi zai ka gaishe da ajiya sai mata ka za ka kai mata zai kai godiya